Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Game da saurayin da yake son ya yi aure ko ba shi da hali ko kuma yana son Allah ya masa zaɓi mace ta gari wacce yake za ta zama sun yi idaniya gare shi ko kuma mutumin da yake son ya ƙara aure amma babu hali yana son a bashi mace ta gari har a gurin Allah Allah ya kyauta masa zaɓi sannan kuma ya samu mace inda kashi da za ka inda kana son kai auren to don haka ranar alhamis da yamma ana rubuta bayan la'asar kenan ana rubuta muslimatin muminati har da zuwa wa abkara don haka ana rubuta ta kafa goma sha biyu a allo da irin allo a allo sai a daura a sama ina ka daura allon a sama to sai gari yawa waye juma'a da sassafe daidai a zuhura ta ne kan misalin karfe shida kenan da sassafe sai ka wanke wannan rubutun kai wanka da shi shi kuma alfawar annan wani da sallallahu alaihi wasallam kana da kuɗi ba ka da kuɗi ka shirya ka shirya ba to Allah zai ka mace ta gari sannan Allah zai je aurar da kai alfawar annan wani da sallallahu alaihi